ka riga ka ɗauko kashin ko gidan za mu bari. Ke eh. Alhaji eh. Dr. Honorable Muntarin mai gona. Zannan Sakkwato. Mm. Aminin mai girma gwamna. Masoyin mai girma gwamna. Mai ba mai girma gwamna shawara ta gaskiya. mai waɗin gaskiya eh. shi ka gayyata al'ummar jihar Sokoto musamman 'yan jam'iyyar PDP zuwa wurin ƙaddamar da kamfen da ɗan takarar gwamna Mallan Sa'idu Umar Ogundoba Sharihi zikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam can mun kai Allahu akbar mai gida ai abin ne ma ya samu mun kai rawar ban zamanin ta ta rasulu kene hudi abin da mun karɗa muna jira kafa ta kafa mai gida da gaskiyar ka ke kan wallan laluran mun tarin mai gona muna cikin wanda ka mu an tsaye kai mana lalurar mun kana kwarai da gaske aka da makalla san fata malami zamu ne sai wata fice ko sagir zamu ne aka da makalla san fata malami zamu ne ke dawo dawo ina na zakana kai da haka haba alhaji garmaji nan da ka ne ni da ni da ita ban tsayawa ko ina da yadda Allah sai garin da dange shune local government to saboda campaign za a kaddama su a tabbas na jam'iyyar PDP gobe na raba kuma Alhaji Muntarin mai gona Aminu mai girma gwamna masoyin mai girma gwamna na tsakani da Allah mai ba mai girma gwamna shawarar da ta dace wadda ka kawo mahita ga al'ummar jihar Sokoto. Kwarai. Shi ka gayyata. a to kana dalili wallahi. Don muntalin mai gona zannan Sokoto shi a oban jam'iyyar PDP karamar hukumar mulkin dange ne. eh wallahi a to wallahi ko sai uba Allah ya shaida ya sani sai uba zanna sakoto arai a tabbas to kana da dalili da ya mm. ko ba haka ba arai amma dai ita a bari ta huta shi ne gani saboda abin da naka diban ba. Mm. yanzu waɗanka kaya da ka ɗauko babu inda za ka aza su kai don na tabbatar da ran nan irin wanda jama'a ka tururuwa su ta su ga an kaddamar da dan takarar gwamnan gana mu alhaji sa'id umar obandoma eh to wallahi baka inda zaka azaka ciwo gaba to ka gani eh tunda ka san abinda mutane ka gani tunda alhaji barmasu mai dan madibi ya ta pdp ya koma cincecciya jam'iyyar pdp ta ta kare dange shuni suka gani <laughs> ina sai mai girma gwamna ya kai zannan sakwato can ka ko san wallahi an kai gwarzo gaskiya na na yadda shi wai kaga wanda jama'a ka turura su dai Obando dai Obando dai ina kusan ne gani to albishirinka goro ah. shin kana da labarin cewa kwamishina abubakar bardan dange eh. shi a ta dange shi ne na jam'iyyar pdp na jam'iyyar pdp a to an ko kashe apc ka ko san eh. billahi lazi la ilaha illa huwa bardan dange tare yakin da ba nasu ba nashi a to kai mun kai rawar banza balanta na ta rasulu wallahi mu kan lalurar zannan sakkwato ita muke ciki tsumbulbu sannan kuma mu kai ita muka doka baban fahad to shi yasa ka gaza mu ta hiya to babu komi to wallahi mu kan muna nan ah wallahi muna biye da zanna muna nan biye da gwamnatin jihar Sokoto wallahi ku Allah shi ba Umar Sa'idu Ubandoma gwamnatin jihar Sokoto amin don limamin mala'iku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akramakallah